干，目的，干，目的，干。 wai ina cikin tafiya ta kawai ya sai da wai na ki shi na kawai mudan ni wannan mudan me ya zama ne a garin ya zama annoba yaro na kai shi wajen mai unguwa bai dau mataki a kansa ba na kai shi wajen mai gari na kuma kai shi wajen yan sanda su ma ba to wallahi ta lokaci yayi da zan dau mataki akan mu je ga nan zan ta Allah ya haɗa da wallahi yau sai ya gano Mama, Mama muni ne. ka daina wahala ba zan dawo ba kar ka dawo mudi mudi rabbana ta'ala isaban allah ne isamu shiryo wannan yarinya saboda zahiri bai ta ba eh, yanzu daya alamu dai kamar eh. da kalallabo daya da kalallabo. sai Allah ya kawo tsotsayi ina jin Kai kashin wani guri ya zare sai a mai da shi a'a Allah ya kake ba yadda za a yi wani ƙahin ya zare ya koma to yanzu kai ba dan Allah ya sa na na na bika na yi maka wannan talalan na wurga maka dutse ba ai da yanzu kai mana asara ah. a yanzu sai dai mu rinka kallon randa gauro ah. na asara kamar ya ka mana asara na kai na ba ita na kai na ban gane ba ban gane kawo kanka ba dai ka dai mana asara ah. ƙarya kake kaga ni fa da kai na da something ah. ni da kai dai a gona ɗaya muke noma a ah, ƙarya kake to ko a gona ɗaya muke noma kun ya ƙarfe ta mai gona ce to ai gonar kuma ni da kai ne a ah, to na ɗibi gonar ƙarshen kai ka ɗibi na bayan haba saboda na zuwa coge in dai ba mahaukaci ba me zai kai ni baya ga gaba me zai kai ni baya hauka ake kai eh, dan Allah ka ji kai ma ka fi son gaban ki na ka fi son wallahi da wallahi wallahi ba fi son gaban ki na ku ina gaba ba ina baya ba kai ni ku da ka ganni nan fa idan education god idan education people au alquran Allah eh, a to ai ni na ai tunani na ai da ni tunani na ni na dauka wai kai ake mutumin kirki ne ka ta. na dauka ai kana so na da karuwa ashe wai kai nan tunanin ka ma wai kai nan wai tunanin ka wai gani kake iyakacin kai kadai ko kuma da abin da na samu ya dai mu biyu ai ya zama tilas kayan wani da ganin wa zai dauka yanda ni ina fa nan fa ina fa kan katanga fa kai kai wuf ka wuce fa ka je ka samu yari yau to in da ka ɗibi wannan inda ka sato mana abin da muka so mu sata Eh. inda a ce abin da muka sato ya satu da abin da muke sabon. to to shikenan shikenan ai da duka namu ne to wannan wanda ka ga muka dauko abu raba mu haka in aka samu budurwa kana ji kana kallo ko kai ko ni a samu mu raba ina jin zan aure ba ma za ka sani nan ba dan da dinna tashi aure kai ka buga sha ɗaya in buga bakwai ai yan uwan juna ne dan da dinna tashi aure ba za ka san ina zani ba ai eh, saboda saboda na yi ruwan masu wannan ko? To ai kuma ta yi kai. Yanzu an yi wa halin kowa ya fito. Na na na ga halin ka fito? Kana Allah ya haɗa mu da kai? Kai masoyin annabi ni masoyin annabi ka samu abu ka rinka guduna da shi. Ka samu abu ka rinka guduna da shi. Ka karya daidai gaba. Eh. A'a. Kai ba an ce mace tsamiya ba ce in aka ah. yi ta ta hidi Kano. A'a. Ah, a kake. ai ko ta gonar ƙauyen jatumaka ba za ta ishi Kano duka ba ƙarya kake tsamiyar ko eh a eh. sarki eh. na tausayin ka wallahi to ka daina to ka daina ka daina ran da Allah zai ban nasara Allah ya ta kun ba hakon ka daina eh to ka kalle ka kalle ni da kyau da kyau eh tantirin nan iska ne kai ni da ka ganni nan na yi zaman tafa na yi zaman mai mujiya yau wata baragada ba wanda ban san baragada ba ba ka faɗa ba eh. tun daga daga <laughs>